safiyar asabar Sha Bakwai ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 31 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 33 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم wallafan shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani allah ubangiji ji shi da gafara littafin iqtira'us siratul mustaqim yana tattaunawa ne akan matsala mai muhimmanci a cikin aqidar musulmai dangane da alwala'u walbara ma'ana yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da irin tunani da tsarin rayuwa na kafirai kafiran nan sawa'un kafirai ne masu littafi yahudu da nasara ko kafirai ne tsantsagaryen maguzawa irin ainihin ajamawa da makamantansu babu shakka al'imamu shekul islam ibn taimiyya allah ya ji shi da gafara ya kai matuka wajen afsala wannan ƙawa'id na alwala'u walbara da bayani akan wato hujjoji daga alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa wa sallama da ijma'in malaman farko akan haramcin kwaikwayo da kafirai da kuma yadda tsarin wannan haramci yake Allah ya tsikan shi da gafara Allah ya saka mashi da alkhairi Jama'ar masu bin wannan karatu ba su manta ba muna bibiyan shekul Islam Ibn Taymiyyah a inda yake ta mana bayani akan wato hujja ta biyu dangane da haramcin ita ce hujjoji daga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to muna daidai inda yake bayani akan hadisin da ainihin usamatu dan zaid ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama kabilar banu makhzuma suka aiko shi cewa ga wata mata a cikin wannan kabila wadda ɗaya ce daga cikin manyan ƙabilun larabawa mutanen ƙasar makka shawa. wannan mata aka kama ta da laifin yin sata laifi ya tabbata ana nufin za a tsaye mata da haddin allah a kanta sai waɗannan mutane suka ga cewa su a wurinsu abin kunya ne a ce a cikin ƙabilarsu an samu mutumin da ya yi wannan aiki kuma an tsayen mai da haddi da haka sai suka nemi wani mutum shine usamatu dan zaid radiyallahu anhu an abi wanda suke ganin yana da ainihin shiga yana da fuska a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da nufin cewa ya je gun manzon Allah ya roƙon musu alfarma ya je ya nemi ainihin ceto ya irin abin da aka saba na ƙoƙarin idan babba ya yi laifi to a kawar da shi daga wannan laifin kada a yi mashi hukuncin da ya kama saboda a kalli girmansa sai a bashi soft landing lokacin da usama ya je manzo Allah sallallahu alaihi hankalin shi ya tashi shine min usama zantuttuka da cewa kai usama kai ne nan zaka zo wai kana neman a yi rangwame game da haddin da Allah ya tsayar saboda wanda za a yi wa wannan haddin kana ganin wani babba ne manzo Allah ya ce na rantse maka da Allah da Fatima yar manzon Allah radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha da za ta yi sata manzon Allah ya ce da sai ya yanke mata ibn timiya ya ce mana wato wannan bayanin yana nuna cewa hukunci na Allah to babu babba ba yaro babu dan manya babu dan talakawa duk wanda ya taba hukuncin haka za a yi mishi shi sa manzon Allah ya musu kwatanci da cewa inda yar manzon Allah za ta yi wannan aikin Allah ya tsare ta to da ta cancanci wannan hukuba ina kuma ga yar wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine sai ibn taymiya yake cewa wa hadha yuwafiqu ma fi sahihaini a takeice bayan da ya fitar da cewa wannan na daga cikin abin da aka yi hani da kwaikwayon yahuda a ciki shine kwaikwayon su ta ɓangaren sauke hukunci ga babba da tabbatar da shi ga wanda ba babba ba cewa wannan na daga cikin wujuh na inda manzon Allah ya yi hani ya yi tsawa akan kar a biye ma yahudu shine yake cewa kaga wannan ya kama da abin da ke cikin bukhari da muslim an abdullahi ibn murra an albara ibn azib qala daga sahabi barawu dan azib Allah ya kara masa yadda yace murra ala nabi sallallahu alaihi bi yahudiyyin an wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da wani ba yahude muhammamun majludun fuska shi ta yi baki kirin saboda duka an da kai ha fuska shi ta yi baki kirin shine muhammam ai musawwad wajhahu wanda an rina mashi fuska jikin shi yayi kulalai saboda duka Majludin wanda yake ya bugu fada'ahu sai manzo Allah ya kirayi waɗannan mutane da suke wuce da wannan dake da alamun ya ci bugu faqala sai manzo Allah ya ce haka za ta diruna al az zina az zani fi kitabikum haka kuka samu a cikin littafin ku ai haddin zina qalu na'am suka ce e haka ne kai abu bugi mutum fada'a rajulan min ulama'i da waɗannan suka yi manzo Allah wannan ƙarya sai manzo Allah ya kirayi ɗaya daga cikin malamansu. su sai ya ce da shi unshiduka billahi ina gama ka da Allah allazi anzala taurata ala Musa wanda ya saukar da taura ga annabi Musa littafin da kai imani da shi ya kai malamin bai Yahudawa a haka za ta ji duna hadda zani fi kitabikum shin haka yake a cikin littafin ku dangane da haddin zina qala la yace gaskiya ba haka bane walaula annaka nashattani bi hadha lam ukhbirka ce kuma wallahi ba dan ka gama ni da Allah ka gama ni da littafin da na iman da shi wala ba zan gama wannan gaskiyar ba saboda kaman ya burmawa cikin shuka ne yanzu yace najiduhur rajma abinda muka samu a cikin littafin mu shine jefewa yadda yake a littafinka Walakin walakinnahu kafura fi ashrafina to amma sai irin wannan ta'anniti mugun aiki na zina sai ya waita a cikin manyan mu fa kunna idza akhadna sharifa taraknahu sai muka wayi gari idan mun kama babba yayi zina sai mu kyale shi saboda abin yayi yawa a cikin su mana kada manyan su kare ko a wayi gari ba mu da manya wa idza a ad-da'ifa aqamna alaihi al-hadda amma idan muka kama batalake ko ƙaramin mutum to sai a tsayin mai da haddi shi bai da wata alfarma faƙulna sai muka ce ta'alau fallattami ala shay'in nuqimuhu ala sharifi wal wadir sai muka ce to ya ku dattawan gari sanatoci da sauran honorables mu taru mana mu yanke wani sabon hukunci mu ce in talaka yayi zina ga hukuncin shi in babba yayi zina ga hukuncin shi a kyala na Allah shi ne suka tsaya suka tsara hukunce-hukunce irin wanda ake cewa wato alƙanunul wada'iyya ke shi ne man-made laws dokokin da ɗan adam zai tsara wa kanshi ala hisabi dokokin da Allah ya tsara A the detriment of doka Allah a watsar doka Allah a ce mutane su yi wa kansu doka abinda suka yi ittifaki a kai ya saba wa na Allah irin abinda suka yi kenan ina ba ta jama'a muna gane wannan faja'alna tahmima wal jalda makanar rajmi sai muka ce to yanzu idan babban mutum ya yi sata ya yi ainihin wato zina to a wulaƙanta shi a muna takamannin shi a tahmim shi ne a bubbuge shi a ga alamar duka a jikin shi waljalda a mushi bulala makanar rajab maimakon jifa shi ne da za a ce idan mutum ya sata to a kai shi gidan yaro wata shida da tara ta kaza ko shekara guda maimakon a yanke mai hannu idan mutum ya yi fyaɗe maimakon a mushi haddin zina a a kai shi gidan yari a mai daurin rai da rai ko daurin shekara goma ko a bada kaza ko a yi kaza in mutum ya kisa mai kuma a yi kisasi a kai shi gidan yari a mashi daurin rai da rai duk su ne irin waɗannan dokokin keke da keke yara abin da ake kenan yanzu duk wannan na daga cikin koyi da yahudawa kuma mummunan koyi domin ana yin shi ne ala hisab dokokin Allah a canza doka Allah a kawo ta mutane faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzo Allah ya ce Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatu ya Allah ni ne farkon mutumin da na rayar da al'amarin addininka a lokacin da waɗannan mutane suka kashe addininka fa amara bihi farujima sai manzo Allah ya sa aka kama wannan mutumi aka jefe shi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da fadin shi cewa ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ya kai manzo kada waɗannan da suke gaggawan yin kafirci kar su baka ainihin haushi har zuwa faɗin Allah ila qaulihi in utitum hadha fakhuduhu ma'ana faɗin Allah ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurru Allah shay'a yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum adhabun azim sura al-imran ko har zuwa dai wannan ainihin wato ayoyi din idan lazina ishtarul kufra bil imani lan yadurullaha shay'a har zuwa fadin Allah in utitum hadha fakhuduhu Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana ainihin kyararsu yana nuna rashin kyan aikinsu da irin yadda suka rayu shi sa Allah yake ce manzo Allah a cikin farkon aya yace fala tarhab nafsuka ko nafsaka alaihim hasarat kar ka bari rayuwarka ta lalace saboda bakin cikin abin da suke haka ne aya ko eh ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna wa lam walam ولم تؤمن قلوبهم ina zuwa ma'ida ne ko ali imran oke ma'ida ne wannan na ma'ida ne oke wancan ita ce na ali imran ko to Allah ya gafarta mana ya kulu iktu muhammadan fa in amarakum bit tahmimi wal jaldi fa khuduhu wa in aftakum bir rajmi fahdharu fa an zanallahu ta'ala na'am yace sai suka ce i'tu muhammadan ku tafi gun muhammadu ku tambaye shi fatawa game da hukuncin mutumin da ya zina fa in amarakum bit tahmini in ya umurce ku da abubbugi mutum wal jaldi sannan a mai bulala fa khuduhu to ku an shi wannan hukuncin daga gare shi ku ce kun yadda wa in aftakum bir rajmi idan ko ya da fatawa game da cewa a jefe mutumin fa hadaru to ku ta karan tsan game da an san wannan fatawa fa anzalallahu ta'ala shine sai Allah ya saukar da wasu ayoyin kuma faɗin shi cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to irin waɗannan mutane kafirai ne wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun sannan Allah ya sake cewa a ƙarshen wata aya wanda duk bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to waɗannan kuma azzalimai ne wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun fil kuffari kulliha duk wannan ayoyi suna magana ne akan waɗannan kafiran shi sa malamai sun yi maganganu masu faɗi a cikin tafsirin waɗannan ayoyi don masu su haka kawai suna kafurta musulmai su bi su tsantsan game da abin da suke faɗa wanda ya hukunci da wani abu wanda ba littafin Allah ba sai in ya kudirce wannan shine abin da yake hukuncin daidai sannan ya zama kafiri amma alƙalai da sauran masu mu'amala da ire-iren waɗannan abubuwan hukunci waɗanda ba littafin Allah ba panel code da sauran ire-irensu ba a kafurta su sai in ya zama wannan shine su cewa wannan ya fi dacewa da hukunci da littafin Allah laka mas'ala ce wata ke ainihin wato mu'akkada a cikin babi na ilmi game da magana akan kafircin wanda ya hukunci da wani abu wanda ba littafin Allah ba ba magana ce mai sauki da ustazai kawai suke sakinta irin haka yadda ake ba waɗannan ire-iren ayoyi su ne mutane suka dinga ɗiba a nan ƙasashen suka yi ta maganganu har suka kafurta kowa har suka ɗauki makami suka fara kashe mutane har aka kai ga yadda ake waɗanda ake ce ma 'yan boko haram mutanen muhammadu yusuf da ire-irensu allah ya tsare mu wa aidan marawa muslimun har ila yau daga cikin irin wannan jinsin na ainihin wato maganganu waɗanda suke tabbatar da wato lalacewar yahudu dangane da hukunci littafin Allah da kuma hani akan musulmi ya koyi da su akwai hadisin al'imamu muslim fi sahihihi an jundubin ibn abdullahi al-bazili qala jundub ya ce sami'tun nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla an mota bi khamsin na ji manzon Allah kafin rasuwa shi da kwanaki biyar kacal wa huwa yaqulu yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khali ni ina neman Allah ya ainihin barrantar da ni ya fidda ni lafiya daga a ce ga wani a cikinku wanda nake ƙaunarsa ƙauna mai hana ganin laifi shine ma'anan hulla a nan wajen ba wai manzo Allah yana nufin baya kaunar su ko kuma baya son su ba a'a irin kauna wadda za ta hana mutum yayi laifi wadda mutum zai laifi ba za a ga laifin shi ba wannan irin kauna qur'ani dama ya nuna rashin dacewarta da Allah yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqi masu kaunar juna kauna wadda ke hana ganin laifi ranar alkiyama za su kasance masu ainihin wato gaba da junansu babu wanda za su more wa irin wannan ƙauna sai masu tsoron Allah shi ne ko da ka ƙaunaci wani ƙaunar ta kai matsayin hulla to kar wannan kaunar ta hana ganin laifinsa kar ta sa ka mai da shi kamar Allah ka mai da shi kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yi ka ɗauka daidai ne ko da kana ji kana gani ga kuskure ka rintse ido saboda ƙauna sawa'un malamin ka ne ɗanka ne matarka ne mijinki ne mahaifinka ne mahaifiyarka ce kowane ne wani makusanci bai dace ba bai halasta kai mishi irin wannan kauna ba ne anan manzo Allah sallallahu alaihi yake ishara ga irin wannan yanayi yace fa inna Allah qad ittakhadhani khalila amma ni dai kam Allah ya rike ni babban masoyi kamar takhadha Ibrahim khalila kamar yadda Allah ya rike Ibrahim alaihi salam kakana kenan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya rike shi shi ma babban masoyi walau kuntu muttakhidan min ummati khalila da zai yiwu a ce a cikin al'ummata akwai wani wanda zan rika da irin wannan matsayin lattakhastu ababakrin to da Abubakar ne kadai zan iya dauka khalilan a matsayin wannan babban masoyi ala ce ku tsaya ku ci wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida waɗanda suka gabace ku yahudu da nasara sun kasance suna mai da kaburburan annabawansu da ainihin wato mutanen ƙwarai a cikinsu suna maishe su a matsayin masallatayya falatar ta kubura masajid kar ku sake ku dinga mai da kabari ya zama wurin sallah inni an hakum an zalika ni manzanku da Allah ya aiko muku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina hana ku daga aikata haka kar ku yi haka to kuma ka'ida shine abinda manzon Allah ya hana a bari duka ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fantahu to annabi ya hana mu'amalanta kabari a masallaci kabari da masallaci jama'a a musulunci ba sa zama wuri ɗaya. duk wanda ya fara zama a wajen to ya haramta a kawo ɗayan ya haramta inda aka rigaya aka yi kabari a kawo masallaci kamar yadda ya haramta inda aka rigaya aka yi masallaci a kawo kabari in kuma an same su a wuri ɗaya to wajibi ne a fassale su ma'ana musulmai ne suka zo suka tarar da wani wuri sai suka tarar ga masallaci kuma ga kabari a cikin gini guda a waje ɗaya wajibi ne ga ulul amri na wannan wuri musulmai ki san yanda za a yi a raba wannan wajen a raba masallacin nan da kabarin nan a duba aulawiyar wanne ya fi cancanta a bari a wajen wannan dole ne haka yake a cikin ƙa'idar musulunci zama saboda tare zari'a daga shirka musulunci baya wasa da zari'a ta shirka ba a ɗaukanta da sauƙi shi yasa abubuwa irin su hoto irin su durƙuso da makamantansu kaga musulunci yana kausasa baki da tsananta hukunci game da haramcinsu domin duka zara'i ne wato wasu windows ne wasu wurare ne da shirka ke iya saɗaɗawa ga mutane hotuna abin nan durkusu da kuma ainihin wato ƙauna wadda ta wuce kima da kaburbura da ire-iren abubuwa waɗanda suke suna da wato mafuskanta da suke kai mutane zuwa ga shirka duka za ga addinin musulunci baya wasa da su ina fata jama'a mun gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu wannan hani gab da zai rasu وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد kaga manzo Allah ya saffanta cewa wanda suka gabace mu sun kasance suna rukon masallatai wato wurin ah, kaburburan annabawa da salihan bayi su mai da su masallatai wa aqaba hadha sannan ya biyo bayan wannan bayani Bil'amri bi harfil fa da umarni kuma ya sanya fa'un da yace fala tattakhidhu fa dinnan alla tattakhidhu alqubura kar ku sake ku mai da kaburbura masallatai wa qala innahu sallallahu alaihi wasallama yanhana an zalika sannan yace ni annabi ni ne na hana haka fasihi a cikin wannan zance akwai dilalatun ala anna na man qablana sababun linahayna cewa saboda wanda suka gabace mu sun mai da kabari wurin bauta shi yasa aka hana mu imma mazharul linahai ko dai ya zama wannan shine a mazhar shine abin da yake ainihin wato tushen hana wa imma mujibul linahi ko kuma abin da ya jawo hana وذلك يقتدي أن anna a'malahum dilalatun wa alamatun الله ينهانا عنها وأن anha wannan yana hukunta cewa ayyukan su irin waɗannan ayyukan hukunci ne da kuma alama dalala ce da alama a kan cewa Allah ya hana mu ire-iren waɗannan ayyuka ai annaha illatun muqtadiya lin nahyi cewa kasancewa sun aikata wannan abun da kuma sakamakon da wannan abun ya kai su to wannan shine illa hanin me yasa aka hana saboda na gabakin mu sun yi magabata ga wannan al'umma yahud da nasara sun yi kuma hakan ya kai su ga ainihin kafirci walat taqdirai ne to ka ɗauka duka biyun ma'ana dilala ko alama wato dalilin hanin ko kuma alama da ta sa aka hana saboda sun yi yu'lamu anna mukhalafatuhum am mukhalafatuhum lishari'i fil jumla da dai za a iya sani shine cewa saba musu wani abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi a jumlaci yi an hazal amali la'anatin yahudi wannan nasara kuma hani game da ire-iren wannan al'amari na ainihin wato mu'amalanta kabari a matsayin wajen ibada to wani abu ne wanda yake ya zo tare da la'antar yahud da nasara ya zo mustafidun ya zo shahararriyar magana anhu sallallahu alaihi wa alihi salama daga manzan Allah fa fi sahihaini an abi bakr hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi salama qala a cikin bukhari da muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi salama wasallama yace qatalallahu alyahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine ma yahudawa waɗanda suka riƙe kaburburan annabawansu a matsayin masallatai wa fi lafzin li muslimin la'ana Allahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine ma yahud da nasara waɗanda suka mai da kaburburan ainihin wato annabawansu masallatai wa fi sahihain an Aisha ibn Abbas qala daga ainihin a cikin Bukhari da Muslim daga Aisha da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda qala su biyun suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da rashin lafiya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhi sai ya dosa sanya wani dan mayani ko wani dan hankici akan fuskar shi fa idza tamma biha idan ya rufe fuskar shi da ainihin wannan mayafin kamar dan mayafi ne yake jikawa haka sai ya sa a fuskar shi sai ya dan rufe sai ya ja numfashi kamar yana ɗan ainihin table yana ɗan jin sanyi-sanyi saboda zafin zazzaɓi idan ya saka ya ja ya ja fashi ya ɗan ji sanyin wannan jikuwar da ke jiki ka shafa biha ka shafa ha an waje sai kuma ya cire daga fuska faƙala sai ce wa huwa kazalika yana kwance da gingine sai ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahud da nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid sun mai da kaburburan annabawansu masallatai yuhadhiru ma sana'u sa Aisha da Ibn Abbas suka ce manzon Allah yana jan kunnan mutane daga kar a aikata irin aikin Yahudu ma'ana ajali ne ya kusanto mishi sura 'yan kwanaki ya koma zuwa ga Allah shine yake ta maimaita wannan maganganu don tsoratar da musulmai sahabbai game da yiwuwar kar a ce bari a girmama kabarinsa irin yadda ake girmama kabarin Yahudu da Nasara ma'ana annabawan Yahudu da Nasara وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة أتكين بخاري لمسلم ها إلى يوم daga Aisha uwar mumine Allah ya kara mata yadda ta ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama da ummu habiba su biyu ɗin suka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata coci kanisa wata coci da suka gani a ƙasar habasha lokacin da aka yi hijira zuwa habasha yuqalu laha mariya sunan cocin mariya wa zakarata min husniha wa tasawira fiha suka ambaci kyawun wannan coci da kuma irin hotuna zane-zane da ke cikinta masu ban sha'awa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi salama manzan Allah ya ce a wannan ma ya faru ne a lokacin wannan rashin lafiya akwai riwaya take nuna cewa yana kwance ne ma sai da ya tashi daga zaune yana kishingide sai da ya tashi zaune sannan ya wannan jawabi yace ulaika qaumun ai waɗannan wasu mutane ne waɗanda idza ma tafihimul abdus salih idan bawa na ƙwarai ya mutu a cikin su awur rajulus salih ko mutum na ƙwarai banau ala qabrihi masjida za su mai da kabarin shi masallaci kamar da Qur'ani ya ba da labari da suke cewa qalu na alaihim masjida game da ashabul kafi inda suka samu mutumin kirki da zaran ya rasu to ba za a je a rufe shi cikin al'umma a makabarta ba sai a keɓance kabarinsa a dinga zuwa ana yin abubuwa na bauta a kabarin ana neman bukatu suwa ne ne eh mai kwarai kuwa suna kan addini irin nasu na yahudu kuma suna da suna sallah eh kwarai wajen ibada me kake gani a kai a masallaci ne mana kwarai kuwa wurin ibadan yahudu masallaci ne haka ake ce mishi la huddi masawami wa biya'un wa masajidu ko wa salawatu malamai suka ce ai wa amakinu salawatu sawami wurin sabi'awa kenan ah, lahudumar sawami'u wa biya wurin kiristoci wa salawatin malaman tafsiri suka ce wa amakinu salawatin wurin ibadar yahudu wa masajid da kuma wurin sallar musulmai ko kana ganin itlaqin masallaci kamar akwai abin nan ko to haka haka lafazin yazo gashi haka lafazin yace sun mai da su masajid wurin sujuda ko wurin sallah ko masallaci inna ma dole akwai matsakanin tsakanin masallacin musulmi musulmi na kwarai da masallacin ire-iren waɗannan masu addinai din amma yadda kake girmama wurin sallar ka haka suka girmama nasu ko kuma alal akal a ce ta'abiri ne da abin da suke faɗa kamar da Allah yake kiran sunayen gumaka da aliha alloli ko ba dan ya yarda su alloli bane kuma ba dan su alloli bane amma da irin yadda masu su suke kiransu ina fata mun gane da ma Allah ya samu dace kun gane mulahazarsa ko to sai ce wasawwaru fihi tilka suwar sai a sanya waɗannan hotuna a cikin masallacin banau ala qabrihi masajida wasawwaru fihi tilka suwar sai a gina masallatai a cikin kabarin a gina kabari a cikin masallacin ko masallaci a kabari ko kabari a masallaci duk dai wanda ya kama wasawwaru fihi tilka suwar kuma sai a zana hotuna a jiki ula'ika shirarul khalq waɗannan su ne matsiyata a cikin bayi su ne mutanen banza a cikin bayin Allah inda Allahi azza wa jalla a wurin Allah babu mutanen banza shirar marasa alkhairi ire-iren waɗannan saboda mutane ne mushrikai wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama za'iratul quburi Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji ibnu abbasin ya tsine wa mata masu yawan zuwa ziyarar makabarta wal muttakhidina alaiha al masajida was suraj da kuma masu mai da kabari wurin sallah ko kuma wurin zama rawahu ahlus sunan al masu as-sunan al arba'a su Abu da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam an-Nasa'i surwaito wannan ainihin hadisi وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح حديث ني انغانتاتشي كو كما حسن انت ترمذي غرغد النسخه ها ما مني ايه to babu wannan ni gaba daya na fakara guda ce kuma ko wani iri ne naku mu gan shi ok wannan dan misiran ne ما وقعت في هذه الأمة من اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها مخالف لأمر رسول الله أمر الله ورسوله إيه شيني كوي sai wa ibn Abbas din ko yace abinda wannan al'umma suka fada na ainihin wato amfani da kabari wajen sallah da sauransu ya saba ma umarnin Allah da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam fa hada nan ne akwai shi ana kudin ko fa hada tahdhiru minhu wal am mushabahati ahlil al kitabi fi bina'il masjid ala qabri ar-rajul as-salih sarihun fi an-nahy an nahy an al fi hadha Ya ce wannan tsinuwa da la'anta da tsoratarwa da manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi game da kar a biye wa ahlul kitabi a kwaikwaye su wajen gina masallatai akan kabarin mazaje na kwarai ya fito karara wajen nuna hani game da kamantakekeniya da su a cikin wannan ɗabi'ar wa dalilun alal hazari min jinsi a amalihi sannan har ila yau kuma baya ga hani da ya karara akan wannan sannan kuma dalili ne akan hani game da duk wani irin nau'i na ayyukansu haisu la yu'manu fi sa'iri a'malihim an takuna min hadha al-jins saboda ba babu aminci akan cewa sauran ayyukansu ba irin waɗannan bane ma'ana wannan nassi ne akan hani game da koyi da kafirai wajen gina masallatai a kabari sannan kuma wato umumi ne ko kuma zahiri ne game da hani akan koyi da su a sauran ayyukansu nassi ne akan wancan sannan zahirin hani ne akan wannan da lafazin malaman usul fiqi ko thumma min al-ma'lum ma qad bihi kathirun min hadhihi al-ummati min bina'i al-masajid 'ala al-qubur yace sannan abu ne sananne abu ne sananne ga al'umma irin abin da aka jarabci wannan al'umma ta musulmai game da koyi da waɗancan kafirai wajen gini akan kabari wattihadul quburi masajida bila bina'in da kuma mai da kabari wurin sallah ba tare ma da gini ba hubbara hubbari da ire-irensu wakilal amraini muharrama duka guda biyun haramun ne ginin na masallaci akan kabari ko kuma yin sallah a inda kabari yake ko da babu gini dukansu an haramta mal'unun kuma abin tsinuwa ne fa'iluhu shi wanda ya aikata shi bil mustafidi min sunna da dalilai wanda suke sun zo da yawa a cikin sunna walaysa hadha mawdu'i mawdu'u istiksa'i ma fi zalika min sa'ir al ahadith wal athar yace nan wajen ba inda za a tsaya a kawo hadisai ne ai istiksa'i a kawo su gaba daya da maganganun sahabbai wanda suke tabbatar da haka ba idil ghardu alƙa'idatar kulliya domin anan manufa shine a kawo ƙa'ida dunkulalliya game da haramcin koyi da kafirai kuma an samu wa in kana tahrimu zalika zikruhu zakarahu gairu wahid min al min ulama'i tawaif yace wancan kuma haramcin wato amfani da kabari a masallaci ko yin masallaci a kabari an samu malamai da dama na wasu ƙungiyoyi. sun ambaci haka sun yi bayani akai min ashabi malikin wa shafi'i wa ahmada wa ghairi daga cikin ɗaliban imam malik da ɗaliban imam shafi'i da imam ahmad Allah ya gafarta musu gaba ɗaya da wasu ainihin malaman ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين yubaliguna في المنع مما يجر ila misli هذا sai don haka aka samu da sahabbai da ainihin tabi'ai da sauran salaf suna kaiwa matuƙa wajen hani game da irin wannan a ƙasa ga wani ta'aliki da malam ya mai matukan muhimmanci a lamba ta bakwai da yake cewa min akbaril masa'ibin lati da hatil musulmina fi usurihimul muta'akhira daga cikin manyan musibobi waɗanda suka ainihin abkawa musulmai a zamun nan baya-bayan nan tasahulu fariqin minhum tasahulu fariqun minhum fi bina'il masajidi wal qibabi alal ƙubur, an samu ainihin sakaci da wasu daga cikin ɓangarorin musulmai suka yi wajen gina masallatai da hubbare akan kabari summa israruhum ala hadhihi albaliya da kuma kafewa da suka yi akan wannan bala'i wa humul ana a yanzu kuma yastaziduna minha za ka ga wasu daga cikin ƙungiyoyin musulmai suna ƙoƙarin ƙara yawan waɗannan kaburbura wuraren ziyara da wuraren yin addini a cikin kabari ragma eh, nashil nasihina duk da masu nasiha na ta jan su, wa tabsiril na lahu ana ƙoƙarin wayan musu da kai wa ta tara wafurin nususi wa ka ga dai ga yadda ainihin wato nasoshi suka yawa suka tabbata fit hadiri wan hayi an zalika game da tsoratarwa da hani game da haka bal inna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama mahtamma bi shay'in fi marad mautihi ka hatimamihi bi hadha al-amr al-khatir an yaqa fihi ummatu manzo Allah bai dauki wani abu da muhimmanci a san da ya rashin lafiyar rasuwar shi kaman wannan mas'ala ta kokarin hana al'umma sa fadawa zuwa ga bautar kabari ba wa ma hadha la nazalu nara li hadhihi al-bid'ati qabulan wa intishara malam yace duk da haka ba ma gushewa a yanzu da muke magana in ji mai hakikin nan muna ganin yadda wannan bid'a ta yadu ta baza gari wa nasma'u laha immatan wa du'atan wa munafihina muna jin labarin cewa akwai limamai akwai masu kira zuwa ga wannan da'awa akwai masu kare ta akwai limaman bautar kabari limaman kira zuwa ga bautar kabari akwai kuma yan takife yan agajin kara bautar kabari walam yaqtasir al-amru ala mujarrad al-bina'i ala al-qubur al'amarin fa bai takaita akan gini kai akan kabari ba bal yace kai ya wuce nan laqad tukhidat hadhihi al-quburu mazaratin wa ma'abida wa qiblatin waɗannan kaburbura an mai da su wuraren ziyara an mai da su wuraren ibada an mai da su alƙiblar da ake kalla ana wa Allah bauta yutafu biha ana kewaya su kamar da ake kewaye Ka'aba wa yud'a fiha ana roƙon ana yin addu'a a ciki al ana roƙon su waɗannan halittun da ke kwance a ciki dunal khaliq min dunal khaliq ba Allah ba fa nas'alullaha an yutahhira biladal muslimina wa quluba man ibtuliya minhum min hadha ar muna roƙon Allah ya tsarkake ƙasashen musulmai ya kuma tsarkake zukatan waɗanda Allah ya jarabta da irin wannan fitina muna roƙon Allah ya tsarkake su daga wannan ƙazanta ta shirka wannan babu shakka kamar yadda ya faɗa abu ne wanda yake ya baza duniya ko ina ƙasashen musulmai a Afirka a Asiya a ainihin ko ina ana wannan ainihin abubuwa a nan ƙasashen mu akwai in ka je Sokoto da ainihin Gwandu da makamantan garuruwa ire-iren waɗannan kaburburan waliyai haka in ka je Kano haka ko ina akwai kaburbura waɗanda ake girmama su ana inganta su ana mai da su wuraren ziyara yanzu ka je sakkwata ka ga kabarin shehu dan hodiyo an mai da shi tourist attraction an yi katanga an yi gini shi ma wani parastatal ne a cikin ministry yana da ma'aikatan shi yana da hukumarsa yana da masu kula da shi sannan akwai jahilai suna nan a wajen suna wa mutane ƙarya suna ainihin ansan kuraɗen mutane akwai masu addu'a akwai masu shigar da kai akwai wanda su nuna maka muɗawwifu na su nuna maka ya ake duk wanda ya je ya taɓa duk wanda ya taɓa zuwa ya san wannan haka in ka je gwandu duk da yake na gwandu tunda a ƙauye ne har yanzu wajen to ba inganta shi irin wannan ingantawa ba amma dai akwai ire-iren waɗannan mutane mu duk mun je mun ga da idanunmu kuma na san mafiya ɗalibai yan uwa su taɓa zuwa waɗannan wuraren a taƙaice wannan kafirci ne wannan maguzanci ne tun farko dama bai dace tukunna a yi wa wani musulmi kabari a waje da makabarta ba a mai kabari a gida ko wani wuri keɓantacce ba daidai ba ne tun farko kamata ya ɗauki shakun shi makabartan musulmai wannan zai tsare zai ainihin tsare shi daga na farko kabarin shi ya zama orda ga irin waɗannan sannan zai amfanar da shi da addu'o'in da ake yi kullum an kai musulmai ko an kai ziyarar makabarta sannan baya ga haka in aka waye gari an yi din to ba karamin aibi bane a ce kuma gwamnatoci su dauki wannan abin a matsayin wai shi ma wani ci gaban demokaradiyya ne wai wani aiki ne da suke ganin suna yi wa al'umma wani abin mamaki kuna sa ana sace imanin al'umma kuma kuna ganin wai kun taimake su domin gwamnatoci suna lissafa wannan a matsayin dividend din abubuwan da suka kawo ayyukan da suka yi wani irin rashin kan gado ne wannan shin waɗannan gwamnatoci ba su da masu ba su shawara ne akan addinin musulunci ko ko masu ba su shawaran ba su san wannan karatun bane ko ko suna musu mujamala ne saboda Qur'ani da suke ba su sai ka sai ka ga ahlahu mamurum wanne ne tafi wanda tafi daci ita ce mafi mafi ban takeici mafi zakin shi shine mafi dacin shi a takeice wannan jama'a wannan bala'in ya baza duniya ko ina inda kaje duk inda kaje za a nuna maka ire-iren waɗannan ko wasu abokanmu da suka je wani conference a nan wata ƙasa a yammacin a arewacin Afirka a abin nan magrib musamman aka ɗauke su a garin mai sunan garin ne a darada ne ko menene darada na ba rike sunan garin ba wani gari ne na yan ɗarika akwai itijaniyawa sosai a garin da ƙadiriyawa musamman aka ware mota aka haɗa su da muɗawusu na suka dinga zagaya da su kaburbura kusan a wurin ya zama da suka ba mu labari ya zama kamar wani abu ne shahararre yadda misali a garin zariya nan din da ka leƙa za ka ga shagon tela aiko to haka can duk inda ka leƙa anguwa anguwa ko kaburburan waliyai yadda ake zuwa ziyara akwai mutane da kuma aikin su kenan suna zaune suna san kuɗi na shiga gate suna baka template na tarihin wannan wali da abubuwan da irin bukatun da ake nema a wurin shi da documentation na irin mutanen da suka yi addu'a wurin suka samu biyan bukata cewa mata kaza ba su taba haihuwa ba sun zo nan sun yi addu'a sun samu wani kaza da wani kaza da wancan kaza duka an ba su irin wannan documentary din sun zo da shi saboda bala'i kuma duk wannan masu yin shi sunan su musulmai babu shakka wannan abin da malamin ne yake faɗa haka yake an jarabci al'ummar musulunci da irin wannan wataƙila mu a nan zariya don muna rayuwa a wani gari wanda yake alhamdulillah tarihin garin walillahi alhamdu wal minna tarihin gari ne na ilimi za ka ga akwai karancin irin waɗannan kusan wanda duk a zariya kawai yake raye zai ji wannan abin wani garibi ne haka amma duk wanda yake kano ko sokoto ko wani wuri irin waɗannan ya san waɗannan abubuwan akwai kaburburan da ake iddayin na waliye ne wasu ma waliyan ƙarya ne ba ma waliyan Allah ba ne waliyan shaidan ne wasu amma kuma ana nan ana musu irin waɗannan kaga kenan su sun tsara ma daga abin da annabi ya ce yahudawa na yi domin su sun ce ne idan mata ya ce ne idan mata minhum ar salih to wannan ko wani ma ar-rajul salih wa ghayru salih fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu na'am eh ai kaji na ce masu yawan ziyarar kabari ba wani lokaci mu'ayyan a babu wannan ta'ayinin amma dai duk abin za a kira shi da suna yawan ziyarta to babu kyau da ka aslan kan mata je shi yafi aslan kada mace ta je kabari da sunan ziyara aslan amma in har ta kama ta je to kar ta je da yawa kawai abu duk abin za a kira da suna yawa yawa kuma abu ne nisbi Hey. Eh. a ai su yadda suke eh, yan shi'ar sauran yan bid'a ko jana'iza za a je tare ake ba da mata ba haka suke yi ba wannan ba musulunci bane mata ba sa raka gawa mata ba sa raka gawa irin yadda ake na kafirai da na da na yan bid'a da na yan boko ga yan boko ne suna yin irin wannan idan mijinta ya mutu ko babanta ko wani nata in za a raka gawa su ma sai a ba su mota sai su je su ma cikin makabarta suna koke-koke yan boko suna yin wannan to duk wannan ba addini bane amma in hatta kama wani dalili ya kai ta makabarta wani dalili ya kai ta makabarta to ta kiyaye ka'idojin shari'a game da wannan ziyara kar kuma ta sake ta yi maimaita wannan ziyara har zuwa sanda ziyarar na ta amsa sunan ziyara da yawa annabi ya la'anta ga wannan da haka aslan al'aula kar ma ta je ziyarar makabarta wannan shine aula ina sanannen tsallake saboda wani karatu ne mai zaman kanshi kuma an yi shi a kamun jana'is Allah ya tsare mu na'am shi ma ba daidai ba ne ya fara shigowa cikin mutane Allah zika mala albani na san gab da rasuwan shi ya wannan karatun cewa mutane sun kawo wani sabon style wata bidi'a, da haka bidiyoyi suke farawa fata jimil. abu ne za a gani sai a ga ai yana da kyau to kuma sai zama yi da basis na kyautata shi shine za a yi jana'iza musulmai maza a gaba sai ko musulmai mata a baya kamar sallar yau da kullum ko shi ma bid'a ne in ya kama dole mata suna so su magawa sallah tun a cikin gida kafin a fito da ita sai su mata amma su fito su tara sahu a bayan musulmai maza ba daidai bane wannan dan mene saboda babu ainihin shari'ar magabata game da haka babu shirin magabata game da cewa mata na fitowa waje su zo su ja sahun sallar gawa amma na san babu shakka wannan ya fara zama yayi yanzu daga cikin bidiyoyin ahlus sunna ya fara zama yayi muna yin bid'a da yawa fa jama'a in bid'a yan ahlus sunna muna da bidiyoyi irin namu duk abin da ke kawo su shine tajmil kamar yadda na faɗa irin yadda yahudawa manzo Allah ya bada labari ya cewa jamaluhu sun kyautata shi shi mene shi kitse ko sai suka sai da shi dan an ce kada su ci to tunda dai an ce kar su ci ba za su zubar su yi asara ba sai suka gyara shi sai suka siyar ga dai ba su ci ba amma sun siyar sun ci kuɗin ko shine hila to mutane suna da irin wannan tajmil din jamaluhu sai a kyautata abu yanzu rana nake tambayan wasu ƴan uwana muna muna zaune wai ina aka samu cewa idan ka zo kai sallama sai ka bi kowa ka sha hannu da shi ina aka samu wannan jama'a cikin karatu akwai da ya taba ji amma yanzu kana zuwa maka haka ba sai a ce kai kana da girman kai duk mutare haka muke in ka zo ka ya ciwo ko mutane sun kai hamsin sai ka dinga bi kana can tappa da su da kayi magana sai mutum ya ai akwai ladan gaisawa tabbas akwai ladan gaisawa amma a ina aka ce in ka zo bayan ka yi sallama sai ka bi majalisa duka ka gaisa da kowa sabai in suka zo majalisa ya suke yi shine salafiyancin ko in suka zo sallama suke sai mutum ya samu wuri inda ya tike kawai ya zauna ba tare da ya tsallaka wani ba don shi ma an hana ta hatsin riƙab inda ka gan last chance sai kawai ka zauna ana sallama ka kuma duk wanda ya amsa ya wadatar masauran amma sai mutum ya dinga tsallakawa yana gaisawa yana gaisawa yana gaisawa yana gaisawa ɗaya bayan ɗaya sannan ya samu wuri ya zauna to in kai ka zo ba ka yi ba ya ce wani ya cika girman kai duk usa da haka ake dinda ka je har wanda ma bai yi ba kai da za ka zo ma wuce kawai ka wuce kai sallama sai ce shi bai gaisawa da mutane sallama kawai yake kuma wannan shine sunna to irin wannan suna nan da yawa jama'a abin da ke kawo su bayan tajmid da kuma muna yin nisa da karatukan da muka koya ba ma kuma mu saurare su ba ma nazarin su ko kuma wani ma gabaki daya ya riga ya sauka ya sauka ya gama karatu karatun musulunci kuma ba a gama kai jama'a ko na boko ba a gama sai dai ka mutu kana yi in dai karatu kake so da gaske na za ka gane wannan duk wanda ya yi irin diploma nan ta da sai yanzu ya ce zai je digiri in ya sai ya gane kuran shi zai ji kamar bai iya komai ba haka wanda ya yi digiri tun 1995 sai yanzu ya ce yana neman promotion bari ya je ya masters in ya zai ji kamar dan sakandare ne shi saboda mene ba'u da ahaduhu bil ilm ba haka bane sai ga waɗanda yake ganin su yara suka gama shekara biyu ɗin da ta wuce su za su dinga bashi kashi a wannan ajin waɗanda ya haife su ma watakila to haka haka katin addini ba yake galibi yan izalan da shekaru ashirin baya aka dinga rigima da su akan sunoni ba kuma san ba ne ba. sun aji sunnonin ne sun yi graduating daga makaranta sun yi sa kansa a cikin bala'in da ansar suka nemi su sa kansa Allah ya hana su Shi ne cewa musulunci ya kafi ya yi ƙarfi, bari mu koma kuma mu kafa kanmu mu kafa dukiyarmu shikenan sai kowa ya koma kawai sunan shi ɗan kasuwa a kasuwa ana ce mashi ustaz amma kuma jahili ne yanzu me yasa ake ce masa a kasuwa saboda har yanzu yana da gemu har yanzu yana dagaggen wando kuma yana da taka tsantsan fiye da sauran mutane akan abubuwan rayuwa amma ilmanci ya koma jahili to bayan shekara ashirin ko sha biyar sai ya zo a faɗo wani karatu da ya san shi tunda sai ya karyata saboda ya manta gaba ɗaya za ka yi mamaki a cikin izala ce ba su yarda da cikin Israha ba ba su yarda da ajinu ba ba su yarda da sallah da takalmi ba ba su yarda da cin naman doki ba ba su yarda da sallar juma'a da safa ba duk yan izala ne fa suka karyata waɗannan abubuwan ta suka rubuta takarda suka ce sun yi baran-baran da din yin wannan kai ya ƙara shiga masallacinsu ba shi ba su a nan garin da aka yi wannan ranar na faɗi wannan wani cewa ya daina faɗa uh, wannan kan nace a to ai tarihi ne ya riga ya faru dole sai an faɗa dole tarihi in ya riga ya faru babu yadda aka iya sai dai in bayan an faɗa kuma a san ta'alil din da za a yi ya faru kuma takardun duk suna hannun mutane kowa ya sani in izala ne jama'a suka ki to waɗannan abubuwa waɗanda kuma duk karatun ba wani karatu ne mai nisa ba daga bulugul maram zuwa riyadus salihina an yi bala'in nisa a cike a bukhari wanda kuma kowa a cikin suna da shi a gidan shi ya saurari katukan na abbakar gumi ya saurara na malam ja'far ya saurara na dr ahmad buk duka an ji kuma duk sun wannan karatukan amma kuma suka wasu kareta me yasa saboda an kwana biyu an dade ba a yi to duk abin da ka kwana biyu ba ka yin shi jama'a kakan samu wannan matsala yanzu wani zaka ga ya iya mota ya tuka mota amma bayan shekara goma aka bashi mota ya kai ta kaduna sai ga yana rawa hannu saboda ya yi shekaru baya tukin to haka haka abin yake Allah ya shirya shi mu shi sa ba a su mutum ya nisa da karatu ko da rayuwarka ta hukunta ba ka iya zuwa makaranta don wani tsarin rayuwar tana iya hukunta haka ba yadda ya iya to yi kokari ka zama kana mutaba abin da ake da cikin kasusuwa ne a shagonka ne a motarka ne a gidanka ne ka dinga sakawa kana kalla kana saurari, don ya zama baka karka zama ka rabu da ilimin kana kullum kana follow up me ake ciki to da haka ne za ka kisin kanka wato da tsiminka Allah ya tsare mu ya ce wa fihi min al'asari ma la liku zikir huhuna, akwai ainihin wato hadisai da maganganun magabata waɗanda ba dole sai an ambace su a nan ba hatta rawa abu ya'ala al-mausili fi musnadihi kai har ma an samu abu ya'ala al-mausili ya ruwaito a cikin musnad dinsa yace haddathana abubakar bakr ibn abi shayba qala haddathana zaid ibn al-hubabi qala haddathana ja'far ibn ibrahima min waladi dhil janahaini ɗaya daga cikin zuriyar ainihin wannan sahabi da ake ce mazuljana haini shine wane kenan shine ja'far dan abu talib ko حدثنا علي بن عمر an abihi an ali ibn husaini annahu ra'a rajulan daga ainihin aliyu dan husaini dan aliyu dan abu talib shine zainul abidin kenan radiyallahu rahimahullahu wa radiyallahu an ajtadi yace ya ga wani mutum babban malami ne cikin ahlul baiti bawan Allah mutumin kirki Allah ya gafarta masa ya ga wani mutum yaji'u ila furjatin yana zuwa gun wani ɗan rami furja wani ɗan rami kanati inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama tana kusa da a jikin kusa da inda ɗakin da kabarin manzan Allah yake fa yadkhulu fiha sai je ya shiga cikin wannan ɗan wurin fa yad'u sai ya addu'a fanahu sai ya hana shi fa qala sai ce ala uhaddithukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an annabi sallallahu alaihi wasallama shin bana ga muku hadisin da naji daga babana daga kakana daga babban kakana can sama kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah yace la tattakhidu qabri idan kar ku mai da kabari na ya zama wurin ibada wala buyutakum quburan kar ku mai da gidajen ku zama kaburbura fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum idan gaishe ni za ku yi gaisuwar ku za ta iske ni a duk inda nake wa akhrajahu Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hafiz fi mustakhraji malam yace warawa sa'id ibn mansur fi sunanihi قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل ابن أبي صالح قال سهيل ابن أبي صالح يتي رآني الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عند قب عند القبر فناداني يتي الحسن دن الحسن دن علي دن أبو طالب شي ما وني جيكان منزon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya ganni a kusa da ainihin ɗakin kabarin inda kabarin yake kabarin annabi kenan ko sai ce ah, wa huwa fi baiti fatima ya ta'asha yana gidan fatima a lokacin yar gidan manzon Allah sallallahu yana cin abinci abincin dare sai ce faqala yace halumma ila al-asha'i zo mu ci abincin dare faƙultu la uridu na ce jin yunwa bana bukata faƙala sai ce mali ra'aituka inda alƙabar to ya aka yi na ganka a gun kabarin ƙala sallamtu ala nabi sallallahu alaihi sallama ya ce na yi sallama ne ga manzon Allah faƙala sai ce idza da khalsal masjida fasallin duk sanda ka shiga masallacin babu laifi kana iya yin sallama sun maƙala sannan sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi sallama ƙala manzon Allah ne ya ce la tattakhidu qabri aidan kar ku mai da kabari na ya zama wurin bauta wurin da za a dinga komawa kowane lokaci wala tattakhidhu kun makabira. kar ku mai da gidajen ku su zama kamar kaburbura ma'ana inda ba a sallah ko kuma ya zama akwai gawa a ciki a kwance la'anallahu al-yahuda an biya anbiya'ihim masajida Allah ya tsine ma yahudawa wanda suka mai da kabarin annabawan su masallatai wa sallu alayya ku dinga dai yi mini salati duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum domin salatin ku yana iske na a duk inda nake duk inda kuke ma antum wa man bil andalus illa sawa sai shi wannan mutumi ya ƙara magana yace da ku mutanen da ke nan Madina da waɗanda ke ƙasar Andalus can tsallaken ruwa a yammacin duniya duk ɗaya ne wannan ƙari ne daga shi ainihin wato wannan mai ba da wa'azi din shi alhassan hasan ibn Al-Hasan ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم don haka ne aka samu limamai imamu ahmad da wani limamin daban da mutanen maliku da kuma wasu daban cewa idza sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya je gaida manzon Allah ya mai sallama wa qala ma yanbaghi lahu an yaqula ya faɗa abin da yake so ya kamata ya faɗa thumma arada an yad'u sannan yana so ya roki Allah fa innahu yastaqbilu al-qibla zai juya ne kalla al-qibla wa yaj'alu al-hujrata an yasarihi ya mai da wannan ɗakin da kabarin yake ya mai da shi hagu da shi kar ya sake ya tsaya yana kallon kabarin yana roƙon Allah jama'a wannan dangane ma fa da kabarin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama hadal al sharif wanda idan ka je ka karanta wannan littafi na tahziru sajid min ittikhadh al-qubur masajid na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda kamar da ya bada tarihin littafin aslan gani yayi a ƙasar suriya al'amari ya ƙazanta dangane da mu'amalantan ƙabari da masallaci a guri ɗaya iya ambata a muƙaddima kuma na san mafi yawan 'yan uwa sun taɓa tanawulin wannan littafi a ciki ya bayani a kan yadda kowane masallaci an gina shi an sa kabari ko kuma mutum ne daga cikin masu kuɗi masu san alkhairi sai ya gina masallaci amma a cikin masallacin zai ware wuri na musamman wanda in ya mutu nan za a rufe shi har yi ishara ya ce gawar masallaci can a wani a titi kaza ya faɗi sunan titin a cikin birnin dimashi ya ce wannan abu ya zama al'ada ma gama gari da haka kuma dole a tsaya a yi karatu a yi bincike a kai to da ya rubuta littafin farkon rubutun sai aka samu wasu 'yan bid'a su ainihin gumari da makamantansu suka dinga karyata waɗannan maganganu har da karyata hadisan sahih bukhari da muslim saboda wato ta'annati da suke yi a cikin harkar su ta kuburiyanci shine albani ya ce to ba zai a kyale su ba dole a musu raddi kowa a faɗi sunan shi da abin da ya faɗa a mai raddi da ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana shi dan wanda zai mutu ya mutu akan hujja wanda zai rayu ya rayu akan hujja shi sa sai ya tsaya ya bayane dalla dalla to a ciki ya yi ta'arrudi ga shubuhatun wa jawabuha a fasli na hudu ba na manta ba shibohin da yan bid'a suke kawo don kokarin tabbatar da wato halaccin yin kabari da masallaci a wuri ɗaya bayan da ya kawo hadisai da ya tabbatar da cewa hadisan ma sun yi tawaturi ma'alumi ne mina bin darura cewa ba a hada kabari da masallaci daga cikin ya yayin magana akan shuba da suka kawo akan cewa to ai yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin shi kabarin shi yake ya warware wannan mas'alar ɗaya bayan ɗaya inda ya tabbatar da a tarihance a sahihar riwaya na tarihi an yi wannan expansion ɗin ne aka mai da kabarin cikin masallacin bayan sahabbai gaba ɗaya sai shuɗe sahabbai a zamanin sayyidina umar da sayyidina usman sun yi masallacin expansion amma sun kisa sa kabarin a ciki har umar yana cewa da aka ce ko a ƙara ta nan ya ce la sabila ila zalika ba zai yiwu ba saboda su sun san haramcin kuma sun san yadda manzo Allah bai dauki al'amarin da sauki ba suka ƙara masallacin ta dukkanin ɓangarori amma wannan kabari ya ci gaba da zama a wajen masallacin amma zamanin sarakunan banu umayya bil akhas zamanin abdulmalik dan marwa albani ya faɗa kuma ya kuskurantar da cewa muna da yaƙini akan wannan yake kuskure ne a akidance. a zamanin shi ne aka yi wannan expansion din kawai sai aka mai da kabarin ya zama cikin masallaci kuma duk sarakunan da suka biyo baya tsawon shekaru suka ci gaba da barin shi a haka an yi zamun nan ma da aka yi ta yin abubuwa da suka gaza na yanzu da ake gani to a ciki har yake ishara wannan littafin an yi shi fiye da shekara 45 jama'a albani ya rubuta shi farko a 1392 hijiriya shekara nawa na yanzu shekara wajen ainihin wato 44 ko ko makamancin haka to a lokacin ya ce amma yanzu gwamnatin saudiya da ake mata kirari da balad tauhid mun ga tana expansion ma masallacin fatanmu shine ta fitar da kabarin daga cikin masallacin daga baya ya ƙara wani bugu a wannan bugun ya ta'alike cewa to an gama expansion na amma kuma ba a fitar ba yace wallahu almusta'an da ka in ka je yanzu zaka kabarin ne a cikin masallacin to wannan ya saba wa abinda mai masallacin yake so a yi shine annabi kenan ko kasancewa kabarin a cikin masallacin saba wa da manzo Allah yake ne da kamata yayi gwamnatin Saudiya su san yadda za su cire wannan kabari ya zama duk inda yake an katange babu shi a cikin masallacin abin ya kamata su yi kenan kamar da albaniya ba su shawara a cikin tafin nan ba su ɗauka ba wallahu alam amma shi da faɗa kamar da kuma duk wanda ya je ya gani zai faɗa babu shakka suna ƙoƙari wajen tara mutane daga yin bid'a wajen iyayensu za ga 'yan bid'a suna jin baƙin ciki suna shan haushi saboda ba a barin su bid'a ni da kunne na naji wani yana fada a kusa da kabarin yana cewa kaga wahabiya wannan ku annabi aina kowa ne tattare kawai sun hana kowa zuwa waje yana tsaki ji ne wannan da kunnina ba labari aka bani ba kuma irin iri na ne dan Najeriya yake wannan magana babu mamaki wani ba darike ne ko wani ba tijja ne ya je da wasu maganganun shi da wasu layu kuma kamar haka da irin yadda ake aikawa da list ga mutum ya zo da list doguwar takarda yana ta cewa ya rasulallah inna fulana buna fulanin ya karo alaikar salam wa fulanun wa fulanun wa fulanun galibi wannan yan turkiya za ga suna wannan da mutanen iraki da jajayen nan dai masu dogayen hanci su za ga suna wannan amma bakakken musu kuma to sai addu'a ya manzan Allah kaza kaza ya manzan wani ko daga nesa sai yayi amma saudiya suna kokari wajen tarewa kar a je ga wajen shine aka samu wani shedanin malami a nan Kano yake dan bid'a ne kasurgumi ya faɗi irin wannan gaskiya wal haqqu ma shahida bihil adu yake cewa babu shakka mu'jizan manzon Allah ta tabbata da Allah ya danka masallacin manzon Allah a hannun waɗannan wahabiyawa yace saboda yadda suka tare suka hana bid'a yace dan da a wurin mutanen mu yake sufaye to da an yi bid'a Allah ya shirye shi a wannan magana da wake shi ya fara yace saboda wannan hadisin kar da Allah manzo Allah yake addu'a kada Allah ya sa kabarin shi zama wurin ibada to dan Allah ya tabbatar da wannan mu'jiza ta manzo Allah sai danka kabarin a hannun wahabiyawa wanda su kuma ba sa wasa da hana shirka alairin Allah ya kai ga wahabiyawa jama'a <laughs> wannan wannan shedani ne yake bada anan Kano yake kowa ya san shi to kaga wannan littafin jama'a yana da yana da bukatun mutane su tsaya su nazarce shi su karanta shi ka san abubuwan da ke cikin shi ka ga menene abubuwan da mutane suke na maguzanci da kafirci kuma da ina ma a ce kamar yadda ya faɗa a kan cewa a ƙasar suriya zamanin da yake wannan rubutun an samu wazirul auƙaf wato minista na harkokin addini da waƙafi ya tsaya tsayin daka a kan tsarkake masallaci daga ire-iren waɗannan abubuwan duk inda ya ji labarin ga wani masallaci za a yi kabari yakan hana a hukumance yace to kaga wannan yayi aikin alkhairi to su ma saudiya ya kamata su ƙara alheri akan alherinsu shine wannan masallaci na ainihin madina a je a yi gaba ɗaya inda kabarin yake zama baya cikin masallacin a fitar da shi daga masallacin wannan shine abin da ya dace shine abin da ya dace da yadda mai masallacin yake so shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ake yi na wani zakharif da waye duk wannan ba shine abin da manzon Allah yake so a yi ba wannan irin yadda ake lawwana masallatai su zama kamar ka je sallah ka tsaya kana kallon ƙauye wannan ba haka manzo Allah ya ce a masallacin shi amma kuma sun yi to yoshi dan me ba za a yi abin da manzo Allah yake so ba shi sa albani ya tanana ta cewa balad tauhid yana sa alamun motsi rai cewa ƙasar tauhidi kuma wannan shine tushen tauhidi ko ɗaya daga cikin tuwasan tauhidi wallahu musta'an Allah ya sa a samu wanda za su yi haka wata rana na'am kwarai kuwa wanda zai je masallaci zai je dan ya je madina duk bayan awa ɗaya ko miji talatin sai ya je ya shiga babu salam ya ratsa ya je ya ce assalamu alaikum ya rasu wannan bidiya ne ba sunna ne. imam malik ya rayu a garin madina ya karantar kuma an samu ya daga cikin mutane da suka fi kowa nesa daga kabarin nan tare da cewa a makarantar shi ita ce wannan masallacin ba zuwa yi wa annabi sallama ne ba bin sunna annabi ne daidai babu shakka in ka je babu laifi ka je ka mai sallama amma ya zama kullum ko bayan duk wata to ba haka sahabbai suke yi ba dan mu bambancin mu da mutane kenan sai mu ce to sahabbai da suka rayu a Madina bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ya suka mu'amalanci sallama ga kabarin yadda suka mu'amalanta shine addini shine ba kullum kowa yake zuwa a ana turere ne ko haka ba ga ana turere ne an tashi sallah ana tafiya jiki da jikin da kasan ƴaƴan tururuwa haka mutane suke tafiya ana ana ana ana matse juna ana zuwa ana yin sallama ga kabari kowa da kyamara yana ɗaukan hoto duk wannan ba addini bane jama'a kamar yadda muka fara suna yin iyayensu su hana abin da yake ainihin wato babu kyau amma wani abin ba da suka iya da mutane amma tabbas wannan ba addini ne na'am eh aka yi expansion na farko ba eh me na ce na'am wani dan abdul malik ne ko eh jazakumullahu khairan lokacin umar dan abdul yana gwamnan madina ko yes zamanin walidu dan abdul malik ba abdul malik dan mauran ba ta zina na'am faslun to ya gama bayani zama a dangane da hadisai da yake kawowa akan wato tabbatar da haramcin koyi da kafirai sai ya ce faslun ga wani fasli rawa muslimun fi sahihihi an ja'afar ibn muhammad ibn ali ibn al-husaini an abi muslim ya fitar a cikin as-sahih dinsa daga ainihin ja'far dan muhammad dan ali dan husaini daga babansa an jabirin fi hajjatil wada'i fi hadisi hajjatil wada daga babban sahabi wanda yake expert ne game da riwayan aikin haji shine Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda qala Jabir yace hatta idza Zalatu Shamsu shams ya'ani yawm arafa yace ana nan har zuwa sanda rana ta gushe daga tsakiya a ranar arafa amara bil qaswa fa ruhilat lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka daura ma ainihin al qaswa wannan raƙuma ta shi aka daura mata siddi fa ata batsanal wadi manzon Allah sallallahu ya zo yazo ainihin wato wannan batanul wadi wannan fili na arafa Faka tsaban nasa yau mutane jawabi wa qala yace inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ya ku musulmi ku sani da cewa da jinan nakinku da dukiyoyinku to haramun ne ku ci dukiya da jinin junanku ka hurmati kuma haza kamar yadda wannan rana ta arafa take da alfarma to haka jini da dukiyan musulmi suke da alfarma fi kuma hadha kamar yadda wannan wata na Muharram yake da alfarma fi baladikum hadha a cikin wannan gari naku na Makka mai alfarma haka jininku da ainihin dukiyarku suke da alfarma ba a taba jinin kowa ba a taba dukiyar kowa sai da hakkin addini ala kullu shay'in min amril jahiliyyati tahta qadam mawdu'un manzo Allah ce ku tsaya ku ji duk wani abu na ragowar aikin maguzanci al'adan maguzawa na danne shi a ƙasan ƙafata wa dima'ul jahiliyati mawdu'a yace musamman jinan nakin da ake bin bashi a jahiliya duka na soke wannan bashi shine kabila kaza an kashe musu dan uwa suna bin jinin suna neman yadda za su daukan in sun kama ɗan wata kabila irin da kaga yan tauri suna yi dinnan idan ƴan taurin tudun wada suka sari ɗan taurin kofar kibo to yan ƙofar kibo suna nan ya tarabbasu na bihim ko bayan shekara ashirin ne za su kama wani su kashe shi wannan maguzanci ne jama'a to irin wannan maguzancin shi ake yi a jahiliyar zamanin kafin zuwan musulunci manzo Allah ya ce na lalata duka wannan jinin ba a bin bashin jinin kowa yanzu wa inna awwala damin aba'u min dima'ina damu ibn rabi'ata ibn al-harith yace jini na farko wanda na soke shi a cikin jina nan da mu kabilan mu banu hashim suke tunanin suna bin wasu shine jinin dan uwan mu dan gidan rabi'atu dan harith kana mustarda'an fi bani sa'ad fa qatalat hudayl ya kasance an kai shi reno zuwa ga banu sa'ad dama banu hashim suna kai reno zuwa ga banu sa'ad ko kabilar salimatu Sadiya. sai a kai shi reno aka ce yaro ne karami ya fito yana rarrafe ko yana guje-guje irin na yara sai su kuma 'yan huzailu matasansa suna wasan kibau sai wani kibiya ta ainihin wato tafi astray ta kashe shi to shikenan sai zama ana bin bashin wannan jinin an san dai su wani ne ana jira a rama sai manzo Allah ya ce ya soki wannan yana nuna da kamar da Imam Nawawi ya fada cewa shugaba ya fara aiki daga gidan shi aikin ya fi daraja ya fi kima ya fara gyara daga kan shi ko daga kan mutanen shi wa'azin da yau mutane a fara ganin yana aiki da shi idan shugaba ya yi wa'azi a kan aikimako ko a riƙe sunna ko a riƙe sallah ko a kaza sai a ga ya kula da wannan aikin aikin ya fi ainihin kima a idan mutane ko fa innahu maudu sai ce wa ribar jahiliyati maudu'un haka riba ta jahiliya ita ma na soke ta inji manzan Allah wa awwalu riban aba'u min ribana ribal abbas ibn abdul muttalib yace riba ta farko da na soke a cikin riba gidanmu ta banu hashim ita ce riba kawuna Abbas dan Abdul Muttalib wannan Abbas radiyallahu anhu ya kasance banki ne a jahiliya mai bada bashi da ruwa yana da babban banki ne na gidan riba yana bada bashi idan baka biya ba a ƙara in ka biya a rage in shekara ta zagayo a ƙara sai zama ba da ka fita daga bashi haka yake bayar da bashi da haka yana bin mutane da yawa bashi irin na wanda. sai annabi ya ce ya soke duka wannan kuɗaɗen sai aka wayi gari an tsiyata shi ya zama bayi da kuɗi saboda kuɗin shi gaba ɗin na ruba ne shine manzo Allah ya ce mashi idan ka ji labarin an kawo mana kuɗin fai'i ko ganima ka zo a baka sabon jari kenan musulunci ba zai mai da kai matsiyaci haka nan kawai ba shine yana jin labarin an kawo kuɗi kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da sassafa kawai sai gashi to shi kuma kawun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka yana da alfarma yana da ainihin mutunci na musamman da ake bashi wata rana sun taba fada da Umar manzo Allah yayi wa Umar fada yace kai baka san dan uwan baban mutum baban shi bane Umar kake ma babana rashin mutunci haka manzo Allah ya tsiye ainihin hali Abbas yana zuwa manzo Allah ya ce mishi ka zo batun kudi ko yace wallahi haka ne ce to debi debi da kanka kenan sabiya sai ko aka ce soke mayafin shi ya diba ya diba ya diba sai ce to ya manzo Allah daura ni manzo Allah ya ce a zan daura ka ba ka dai debi wanda zaka dauka yace to ka ce mutane su daura ni yace a ba wanda zai daura ka dole sai da ya rage gwargwadon wanda zai iya dauka kasan <laughs> saboda dukiya Allah ya shanyar da zukatan mutane san dukiya zuyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara fa innahu kulluhu mawdu manzo Allah yace duka riba Abbas na soke ta gaba daya fattaqullaha fin nisa ce kuma ku ji tsoron Allah game da al'amarin mata fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah mata na aure kun rike su ne fa da amana Allah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah kalma Allah ta ainihin aure ita ta halatta muku kuke saduwa da su haka nan kawai kun gansu da girman su kun aure su ku dinga wulakanta su walakum alaihinna ina yutina furushakum ahadan takrahunahu ku kuma haƙƙin ku akan su kar su sake wani ya shigo cikin gidajen ku wanda ba kwa son ya shigo fa in fa'alna zalika in suna shigo muku da maza cikin gida wanda ba ku so su shigo fadribuhunna darban ghayra mubrihim ku dake su duka ba wanda zai ainihin lalata rayuwarsu ba walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kuma wajibi ne ku kuma akan ku ku ba su arzikin abinci da wurin zama bisa gwargwadon abin da yake sananne a al'ada da addini wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasamtum bi na bar muku abin da idan kun rike baya na ba za ku bace ba kitaballahi ku rike littafin Allah wa antum tus'aluna an za a tambaye ku ranar kiyama game da ni fama antum qa'iluna in aka ce muku ku yi bayani kai na ranar alkiyama me za ku da amsa qalu suka ce nahnu nashhadu annaka qad ballagta za mu bada shaida a kan cewa ka isar da saƙon Allah wa addaita ka cika duk aikin da aka baka wa nasahta kuma kayi rangwame sallallahu alaihi wa alihi faƙala bi usbihi sababa sai daga yatsan shi ainihin wato wannan yatsa ta biyu yarfa'uha ila sama'a yana nuna sama da ita wayan kubuha ila nasi sannan yana nuna mutane da ita haka yana cewa Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad salasa marrati har uku yana cewa Allah ka shaida na isar waɗannan al'umma da ka bani ya Allah sun shaida na isar Allah ka shaida na isar sun shaida na isar Allah ka shaida na isar sun shaida na isar thumma azana wa aqama sannan aka kira sallah aka tada iqama fa sallat zuhra akai sallah azhar thumma aqama aka tada iqama fa sallal asra akai sallal asr walam yusalli bainahuma shay'an bai nafila tsakankanin su ba thumma rakiba sannan manzo Allah ya hau kan abun hawarsa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta atal mawqifa har yaje matsaya ainihin inda ake tsayuwa arfa domin tsayuwar arfa dama tana farawa ne bayan an yi sallah bayan an yi sallah azhar da la'asar a matsayin jam'i takdimin qasr sai a je a tsaya ai ta addu'a a faduwar rana wa zakara tamam al hadith shikenan sai Jabiru ya ambaci ragowa hadisin dogon hadisi ne kamar da ba a cikin sahih Muslim wanda kuma malam Albani Nasiruddin ya mai littafi na musamman mai suna Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha Jabir ibn Abdullah hajjin manzon Allah kamar yadda Jabiru ya ruwaito Jabiru Allah ya bashi wannan falala shi ya ruwaito cikakkiyar ainihin sura ta wannan aikin hajjin tun daga sanda manzon Allah ya fara shela gari da birni da ƙauye cewa a fito a zo aikin haji manzon Allah da kanshi zai zo a zo a ga yadda ake yin aikin hajji irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka koma gida Jabiru bai kyale saghiratan wala kabiratan ba illa zakaraha sai malam albani Nasiruddin din ya hada wannan riwaya da riwayoyinta na wurare daban-daban ya nassaka ta zuwa littafi kankani haka hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama ok watan zulhijja ne haka ne ranar arfa ko watan zulhijja ne ba watan muharram ba jazakumullahu khairan faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kaga sai manzon Allah ya ce kullu shay'in min amril jahiliyyati tahta qadami maudu'un. duk wani abu na al'amarin maguzanci yana ƙasan ƙafata na share shi wa haza ya fihi ma kanu alaihi min al'adati wannan duk abin da suke ciki na al'adu su mutanen jahiliya ya shiga ciki wal ibadati da ibadoji mislu da Awahu, kamar yadda suke roƙo suke kira su ce ya fulan da ya kira Allah sai mutum ya kira wani babban mutum ko wani shugaban ƙabilarsu wa ya fulan wa mislu a ayadihim da kuma bukukuwansu wa gairi zalika min umuri da wasu ainihin al'amura wanda suke na tafarkin rayuwar maguzanci sun makhassa ba da zalika sannan manzo Allah kuma ya keɓance ya jawabi na musamman ya ambaci addima'a jinan naku wal amwala da dukiyoyi allati kanat tustabahu waɗanda ake halasta su ake zubda su ake cin dukiya a da jini bi itiqadatin jahiliya da aqidu na jahiliya min riba kamar riba allazi kana fi zimami aqwamin wanda har musulunci ya zo har zuwa wannan shekaran akwai riban tana jikin wuyayen wasu mutane wa min qatilin da kuma waɗanda aka kashe qutila fil jahiliyati wanda aka kashe su kafin musulunci qabla al-islam al-qatil qatal qutila fil jahiliyati wal qatil wa ahdahu au qabla islamil maqtul wa ahduhu ya zama kafin musulunci akwai wani wanda ya kisa ko wanda aka kashe to kuma akwai alƙawarin ramuwa akan shi imma li takhsisiha bi-dhikri ba'd al-am manzon Allah ya keɓance waɗannan ne ko dai don ƙara ambatansu bayan an faɗa ambato na duka wa imma li anna hadha isqatun li umurin muayyana ko kuma saboda wannan Kau da wasu abubuwa ne na musamman yu'taqadu annaha huquq wanda mutane suke tsammani suke riya cewa waɗannan haƙoƙi ne nasu lali ne sunanin amma lahu ba wai dan al'adu ne ga magarba falata da fil awwal sai zama ba sa shiga cikin wancan na farko din kama lam da ad-diyun allati sabatat bai in sahihin kamar yadda ba su suka wanda suka tabbata da ciniki ingantacce auƙardin ko bayar da bashi ingantacce ba su shiga cikin wannan ba wani hau zalika au makamancin wannan yana fita mana da fiqhu ne a cikin wannan cewa da manzo Allah ya ce duk abin da ke cikin jahiliya na share shi duk wata al'adar jahiliya na share ta to me kuma ya keɓance ya ce da jini da dukiyoyi su ma ya share su ko dai zama zikirul khas ba'ad al'am yu'akkid ko wala yukhassis ambatan wani abu bayan an ambata gaba daya yana ƙara ainihin wato taukidi ne ba wai yana nufin hukuncin ya shafi shi kadai ba ɗayan biyu kenan ko kuma ya zama na biyu ya ambata ne saboda wancan umumin to a cikin mafhumin shi banda haƙoƙi to sai manzo Allah ya cire wasu haƙoƙi da suna shiga cikin wancan umumin saboda yanzu ya hassasi su da bayani domin ko da ya ce na share al'amarin jahiliya to daga ciki banda ba su suka waɗanda aka yi su a jahiliya har aka zo musulunci ya zama sanda aka yi su an yi su bisa ƙa'ida karɓaɓɓiya bil ma'aruf bashi na hanya na sayi abinka ban baka kuɗi ba da kuma bashi na hanyar na an shi ka zan dawa da su shine alƙard shi kuma wanda na saya ta hanyar ciniki shine addain ana ina ba ta mun gane wannan kamar yadda akwai sauran abubuwa mustalzamat na abubuwan da aka yi a jahiliya ba sa shiga cikin wannan umumin domin su yayi ne kamar aure duk auren da aka yi a jahiliya da aka riski musulunci wannan magana ba ta soke shi ba daga an yi haka ba za ka ce ka to shikenan auren mu ya kare tun da jahiliya muka yi shi ba ina ba ta fahimci wannan jama'a haka cinikayya da aka yi wane ya sai fili a gun wane ko gona ko dabbobi kaga duk a jahiliya aka yi su amma duk ba sa shiga cikin wannan saboda hukuk ne da kuma imba'at ne na wasu transactions wato an riga an zartar da su kuma babu wani larura a kansu to ɗayan biyun nan ya sa manzo Allah ya hassasa ambatan dukiya da kuma jini ko dai saboda haƙoƙi ne asali bai kamata shiga cikin wancan umumin ba don umumin yana magana akan al'adu ne da tsarin rayuwa da irin tunani da civilization ɗin jahiliya ko kuma saboda ya ambace su ne don ya akkada harfa da kaza da kaza ina nufin suna cikin wannan hukuncin kowanne ɗayan zai iya zama fassara ga ainihin hadisan. wala ya dukulu fi hadha labdi ma kanu alayhi fil jahiliya wa aqarrahu Allahu fil islam Ba waya cikin wannan lafazi abinda suka kasance suna yi a jahiliya wanda musulunci ya tabbatar kalmanasik kaman ainihin ayyukan aikin haji inna ma musulunci ya keɓance abubuwan da suke na maguzanci daga ciki ya yi watsi da su kamar abin da suke yi na ɗawafi tumbur kamar abin da suke yi na shi mutumin cikin makka to shi wai baya fita daga harami da haka in za a je muzdalifa za a je arafa da muzdalifa shi ba za shi ba sai ya ya tsaya a bakin iyaka harami ya ce to mu mun tsaya anan ku kuma ku fita sannan idan an yi ifada bayan ya tsaya anan idan mutane sun dawo shi ba zai tsaya a muzdalifa ya kwana ba sai kuma gidan shi ya kwana shi ba zai kwana amina ba sai kuma gidan shi ya kwana to wannan aka hana daga ciki nan, haka aka hana dawafi tsirara tumbur waɗannan sa daga cikin abin da aka hana wa kadiyatul maqtuli bi mi'a haka nan musulunci ya tabbatar da diyar wanda aka kashe cewa dabba raƙumi ɗari wa kalqasama da kuma ainihin kasama ina ma'anar kasama shine idan aka samu wani mutum an kashe shi ba a san wa ya kashe shi ba aka samu gawa babu wanda ake zargi da shi ya kashe bil'ain sai dai a anguwar suwa ne ko a hirzinsu ko a cikin kabilar suwa ne kuma suwanan nan an san suna da rigima da waɗanda aka kashe nasu dinnan sai a zo sai a kira mutane ɗari daga cikin kabilar su rantse da Allah cewa ba su wani shine kasama idan sun rantse to sun barranta daga jininsa kuma babu diyya an barwa Allah kenan to wannan musulunci ya tabbatar da shi kamar da hadisin bukhari ya nuna za ka je aka samu wannan da suka je gonarsu a khaibara ko ɗayansu ya zo aka tarar da shi ya shusu fi dame yana birgima a cikin jininsa aka kira su aka ce ai wannan kasa ma yahudawa suka tsorata suka ƙi hadisi yana cikin riyadus salihina kaga musulunci ya ya tabbatar da wannan wani hawi zalika da ire-iren waɗannan kamar irin al'adunsu na kishi da kyauta da sanin ya kamata da riƙon alƙawari an san balarabe da waɗannan al'adun har tun a jahiliya balarabe akwai wato yana da kishi akan iyalansa da 'ya'yansa sannan yana da amana akan duk abin da aka bashi da kuma sanin ya kamata ina ma'ana haka shine idan yayi baki zai ba su abinci da wurin kwana da mutuntawa da sauransu ko bai san daga inda suka fito ba sannan idan wani ya dauko mishi wata daukakka to zai taya shi a sauke ta shine wani je dauko wani alƙawari to ba za a bar shi ji kunya ba ko dan yaro ne ko ko kaga musulunci ya tabbatar da wannan da yake cewa almuslimuna ala eh, shurutihim yas'a biha adnahum idan dan yaro karami ya tafi a cikin garin musulmai ko ango su kuma sallacin su sai ya je ana wani taro na donation misali a yanzu ana so za a gina wani wani gidan marayu sai ce na dauka darul hadisi salafiya alƙawarin za su bada miliyan daya to haka bi director dole ya biya kuɗin nan dole za a sai inda za a hada kuɗin nan koda da bashi ne da da hadan ba za dai a bar yaran nan ya ji kunya ba shine kaidar musulunci da ma in so a ce mai kai eh, nan gaba ka kara haka amma dai wannan larabawa suna da wannan ta a ba sa bari na su ji kunya duk waɗannan musulunci ya tabbatar da su ina fata mun gane wannan li'anna amral jahiliyyati ma'anahu al-mafhumu minhu domin al'amarin jahiliya abinda ake fahimta daga gare shi shine ma kanu alaihi duk abinda suke akai min ma lam yuqirru islam wanda musulunci bai tabbata ba fa yadkhulu fi dhalika ma kanu alaihi sai shiga cikin haka duk abin da suke yi wa illam yanha yunha fil islam anhu bi aini ko da shi din nan wannan abin ba a samu wani abu da ya hana shi keke da keke ba wa aida mala yace har ila yau ma rawa abu dawuda wa nasa'i wa ibn majah min hadisi ayyash ibn abbas an abi al-husayn ya'ni al-haytham shafi qala al-haytham dan shafi yace خرجت ana وصاحب لي يكنى أبا آمرٍ rajulun minal mu'asir ni da wani dan uwana ko aboki nawa wanda ake ce mishi ainihin wato Abu Amir daga cikin kabilar Banu Mu'asir muka fita linusalli bi Iliya dan mu je mu yi ainihin sallah mu je mu yi sallah a ƙasar Baitul Maqdis shine Iliya kenan Jerusalem wa kana qasuhum rajulun Minal azd wanda yake musu ainihin wato guide yake ba su labaran wurin wani mutum ne daga cikin ƙabilar banu azd yuqal ana ce da shi raihana minas sahaba ana ce mishi ainihin raihana ne sam'unu ɗan ainihin wato yazid kenan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine yake ta musu hadisi yana ba su labari qala abu al-husaini fasabaqani sahibi ila al-masjid thumma radaftuhu fajalastu ila janbihi abokina sai ya riga ni shiga masallacin ni kuma sai na biyo bayan shi sai na zauna a kusa da shi fasalani sai ya tambaye ni hal adrakta kasasa abi raihana shin ka riski kuwa zantuka da labaran da wannan sahabi yake bayarwa Na nace sam ban riska ba qala sai yace sami'tuhu Na naji yana cewa ne ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ashar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana abu guda goma anil washari ya hana alwashar me washar shi ne, tsaga wushirya mace ta ainihin wato ɗauki wani abu mai kaifi ta kankare haƙoranta na gaba don a fitar da wushirya mata ne galibi suke yin wannan walwashin kuma ya hana ainihin shashawa tsage da ake a jikin jiki ko tatu ko tsagen al'ada ko na yayi da mata suke wannan tufu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ainihin wato kankare gashin gira da mata suke shi ne annatas wa an mukama'atir rajuli ar-rajula bi ghairi Sa'an nan annabi sallallahu alaihi ya kasance wato ya hana mutum namiji ya rungumi namiji su kwanta a cikin mayafi guda ɗaya ba tare da an katange tsakaninsu ba wa mukama'atil mar'atu almar'ata marata bi ghairi sha'arin ya hana kuma mace ita ma ta kwanta da 'yan uwarta mace ba tare da an sa wani abu an yi dimaketin tsakankaninsu ba wa an yadda alar rajulu bi asfala siyabihi hariran kuma annabi ya hana mutum yayi ma rigar shi ainihin beza da alharini a mata ainihin kwalliya ko embroidery a gefen rigan da alharini misalul a'ajin kamar yadda maguzawa suke yi wa an yadda ala alaman kibaihi hariran ko kuma ya sanya ainihin a jikin kafaɗar rigarsa a yi mata zane da alharimi misal a'ajimi kamar yadda maguzawa suke yi wa anin nahad an annuhuba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya hana ainihin annuhuba shine mene sata da kwace a dinga bubbuge mutane ana kwace kayansu da dukiyarsu daga annahab cin haram mugunta wa rukubun numuri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hawa a dinga amfani da damusa a matsayin abun hawa wa khatami kuma manzo Allah ya hana sanya zobe illa lizi sultani in ba mai sarauta ba wannan hadisi jama'a da ifi ne ka aje da nisa mala albani nasiruddin ya kawo shi a cikin da'ifarsa a cikin lamba hadisi na 6539 ya bayyana raunin da ke ciki da kuma nakarar da ke ciki kamar wannan hana sanya zobe dinnan da makamantansu wa fi riwayatin an abi raihana kala balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya na samu labarin manzon Allah ya ce kaza hadha hadithun mahfudun min hadisi ayyashi ibn abbas rawahu anhu al-mufaddal ibn fadala wa ibnu ibn sharih al-misri wa yahya ibn ayyuba wa kullun minhum thiqa kowannen su amintacce ne wa ayyash ibn abbas rawalahu muslim ayyashi dan abbas dinnan muslim ya ruwaito masa to daga cikin matsalar shi wannan ayyashi din saduqun ne amma ya glatu kamar yadda malam Ibn hajar ya faɗa a cikin littafin taqribut tazib kuma wannan na daga cikin abin da shi malam albani din ya ishara akan cewa ire-iren waɗannan mutane idan suka zo da hadisai dole sai an duba mutaba'a ta sauran masu riwaya da zaran an samu wani matsala to dama an san suna da irin wannan matsalar shine suna da kurakure a cikin hadisansu wa qala ya ibn ma'in thiqatu ya dan ma'in ya ce thiqa ne wa abu hatim salihu wa amma أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدار قطني شفي بفتح الشين ذا أسا أينه الشين أما تفتح وتخفيف الفاء أتي شفي با شفبا وأكثر المحدثين يقولون شفا وهو غلط سنة شفي وهو غلط كسكرين وأبو عامر الحجر الحجري فشيخاني ولن ننقل دابيو shehunai ne guda biyu qadrawa an kulle wahidin minhuma aksar min wahid an samu daga kowa a cikin su suna da mai riwaya fiye da daya kaga babu wani zance akan su mai kwari kenan wa huma min ash-shuyukh qudama yace suna daga cikin shehunne na da can da daddu malaman da suka dace suna bada hadisi sai malai yake cewa wa hadha al-hadith qad ashkala ala aksar al-fuqaha wannan hadisi ya rikice malan fiqhu da dama min jihati an yasira al-hariru qad dalla ala jawazihi nususun muta'addida anna kasancewar al-harini dan kankani da za a sa a dan embroidery da shi a jikin kaya an samu nasoshi da dama sun nuna halascinsa to dai hadisin ma bai inganta ba watakila waɗancan malamai sun yi waɗannan iskaliyat ne ala asas suna ah, inganta hadisin wai ta tahrimuhu ala hadha al-asl kuma ah, an samu hadisai sun fuskantar da watin haramcin shi akan inda ya zama dukkanin shi ne tufa wa huwa kasancewa an yakuna sallallahu alaihi wasallama innama kariha an yaj'ala ar-rajulu ala asfali thiyabi cewa manzon Allah ya hana in ya zama a kasan tufa ne au ala mankibaihi harira ko a jikin kafada shi misalul a'ajil in ya kasance yayi irin embroidery ne na maguzawa ma'ana yanzu yana fassara mana hadisin bisa inda ya inganta cewa wannan haramcin da aka sanya na alharini ba wai haramcin sanya alharini kadai a jikin tufa ba a'a haramcin a sanya shi irin na maguzawa kamar yadda an sha faɗa ya zama sitirarka irin ta maguzawa ne ko da a ce akwai wata hula kaga ai sanya hula na daga cikin cikakka kamala ka rufe kanka ko don ya zama hular da kasa a kanka da an ganta irin ta maguzawa ce to babu kyau abinda yake cewa kenan kaga ya halasta a sa kankanin alhari ne a mariga kwalliya amma ya zama kwalliyan style din ta irin na maguzawa ne to shine haramu wannan kuma wannan taujihin daidai ne ko da hadisin bai inganta ba domin akwai abin da su goyi bayan shi banda wannan hadisin sai ce au fa yakunu nahyu anhu naw'an kana shi'aran lil a'ajib sai ya zama al manhiyu anhu abin da aka hana shine nau'in da ya kasance irin na maguzawa fana anhu lidhalika shine manzo Allah ya hana saboda haka la li kaunihi hariran ba wai dan alharini ne bane kadai fa innahu law kana nahyu anhu li kaunihi hariran la amma thawba kullahu da a ce hanin dan alharini ne kadai gaba daya to da hanin ya shafi gaba daya tufa wala mai khussa hazainil mawdi'aini da bai kebance kanka fada da kasan tufa ba ولهذا قال فيه don haka ne ya faɗa game da wannan ya ce mithlul a'ajim kamar yadda maguzawa suke sai mu tsaya anan insha Allah tunda mun samu gaba sai Allah ya kai mu mako na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh